yanzu haka iyaye a jihar adama na fa cikin zulumi biyo bayan bular wasu gungun 'yan luwaɗi da maɗigo ciki har da wasu manyan mata da kan yaudar ƙananan yara suna lalata da su hankalinmu yana tashi game da eh, yaranmu da ake musu luɗu da faɗe da kuma luwaɗi gaskiya ba ma jin daɗi allah ya tsare muna kan addu'a to abun da abu ne na tashi hankali su dai masu lalatar kan fayyadori kanan yara ne da 'yan kudade ko kuma kayakin halatu don cima muguwar su rundunar 'yan sannan jihar tuni ma ta tafke wasu daga cikin gungun masu lalata da kananan yaran yayin da kuma ake neman wasu da su gudu ruwa a jallo kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp muhammad ibrahim ya tabbatar tuni fa a gurfan da waɗanda aka kamun. ciki mahadda da wanda tijo mai kimanin shekaru 74 eh, yanzu da magana ne tana gaban kuliya wanda tijo mai shekara 74 wanda ya yake luwaɗi da yara guda hudu wanda shekaru su ba su wuce 15 zuwa 10 zuwa 15 ba wallahi abun takaici ne ah, muna son haɗin kan jama'a duk wanda ya ga a anguwansa ko a garinsu ya ga wasu masu wannan aika-aikan don allah kada su gajiya su ba mu rahoto domin mu san yadda za mu yi mukan wannan masu laifin hakanan kungiyar kare hakkin al'umma ta adama concern citizen acc na bakan gaba wajen yaki da waɗannan masu ta'annuti honorable husaini gambo shine shugaban kungiyar abun da za mu so shari'a ta yi kaga ya sa kungiyar mu muke kokari kullum muna fama mu faɗakar da mutane sannan muna zuwa gaban shi shari'a ne mu bi sawu mu tabbatar da cewa an yi hukunci saboda kara dauki wani hanyar da ba shi ba in mutum ya aikata wannan ya nuna yana da waɗanda ya sani daga baya aka je aka sake shi kudin a gurin mu muka illa ne kuma illa ne ga al'umma gaba daya masana halayyar dan adam irin su malam yakubu musa uba na fadanganta son yin arziki da wuri da son mulki da kuma wa uba rashin tsoron allah a matsayin dalilan da ke jefa wasu aikata luwaɗi, maɗigo ko kuma yin faɗi, don haka ne ma shawarci iyaye da akula. kowa ya riƙa kula da 'ya'yansa kuma su ma yaran a gaya musu sannan su kuma hukumomi abinda muke bukata ga gare su shine su daina sausauta duk wanda a kama da irin wannan laifin gaskiya masa hukunci mai tsanani don wannan yana bukatar hukunci mai tsanani saboda a wasu kasashe ma hukuncin kisa ake so ko da za a kawo na najeriya mice in order amma wani mutum ya wannan laifi ka ji wani wata shida ko shekara biyu ko ka kawo taron dubu hamsin da abu na wannan duk shi shi yake kara musu karfin gwiwa suke to me gani ke kawo haka ah, ba ba abin da babu wasu suna yin shi don asiri ne da sauransu wani kuma kawai mutum ne a ce taɓin hankali don abu ne wanda ya saba hankali yayin aiko da wannan rahoto tuni har wani alkalin kotu a yola ya yi zakiyar wanda aka kama ya yi wa wasu kanin yara luwaɗi zuwa gidan kurkuku yayin da kuma jama'a suka dukufa wajen yin addu'ar allah Tuna asirin masu wannan aika-aikar ibrahim abdullazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya